وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin waɗanda muka halitta akwai wasu jama'a da suke shirya zuwa ga gaskiya da kansu kuma suna kiran waninsu zuwa gare ta kuma suna hukunci da adalci ba sa zalunci